لرسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين باي حكى أشيغ من كراتمنا لتشافه القوائد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما هكا أشيغ من قرأتم من القوائد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمحمد من صالح الإثيمين ألا يتقصد رحمه za mu tashi a shafi na arba'in da bakwai inda malam yake magana akan almisalun rabi misali na hudu da waɗanda suke kan bid'a suke kawowa a matsayin mabiya suna ma sun karkatar da ma'anar wani abu daga cikin wato sufofin Allah zuwa abinda da su ma suke karkatarwa ko ake zargin suna karkatarwa wannan malakin cewar ba haka abin yake ba akwai qauluhu ta'ala faɗin Allah madaukaki thumma stawa ila sama sannan ya nufaci sama ko thumma stawa ila sama sannan ya ɗaukaka wato anin zuwa sama wal jawabu ya ce amsar wannan anna li ahli sunnati fi tafsiriha qawlayn haqiqa mabiya sunna ma abota sunna suna da fassara biyu a game da abin da ya shafi wannan faɗi na Allah subhanahu wata'ala sun masawa ila sama ahaduhuma na farko ko na ɗaya daga cikin wato ma'anonin guda biyu annaha haɓe ma'anar tafa ila sama wannan cewar sun masawa ila sama tana da ma'anar ya ɗaukaku zuwa sama wa huwa alladhi rajjahahu ibn jarir ita ce maganar da ibnu jarir ya rinjayar a cikin tafsirinsa ƙwala fi tafsirihi inda yake cewa a cikin tafsirinsa ba da an zaka al bayan ya faɗi sabarin da aka samu wajen faɗar ma'anarta, sai ce wa aulal ma'ani mafi dacewar ma'anonin bi qaulihi ta'ala ko bi qaulillahi ta'ala wa aulal ma'ani bi qaulillahi ta'ala mafi dacewar ma'ana game da faɗin Allah maɗaukaki jalla uku wanda wato ambatansa ya ɗaukaka kirari gare shi ya ɗaukaka thumma stawa ila sama hunna sannan ya wato anin ɗaukaku zuwa sama ya kuma daidaita su ala alaihinna shine ma da yace abinda ake nufi ya ɗaukaku sama da su wartafa ya eh, sama fadabbarahunna sai ya tsara su da kudratihi da iko nasa wa khalaqahunna ya halicce su sab'a samawa sannan ɗaiɗai har guda bakwai wa zakarahu al fi tafsiri wannan ma'ana imam al ma ya ambace ta cikin tafsirinsa ko wa zakara al-baghawi fi tafsirihi qawl ibn abbas wa akthar mufassiri salaf imam al-baghawi ya ambaci wato ainihin fadar abdullahi dan abbas da mafi yawancin masu tafsiri cikin magabata a shi tafsirinsa shi imam al-baghawi din wa zakara يكم وذلك تمسكا بظاهر بظاهر لفظ ظاهر بظاهر لفظ استوى هكذا ما لما suka faɗa sun yi riko ne da zahirin wato lafazin istawa din وتفويلا لعلم كيفية هذا الاختفاء إلى الله عز وجل sannan kuma da miƙa ilimin wato yadda wannan ɗaukakuwa take zuwa ga Allah wanda yake mai girma da buwaya za su ce ya ɗaukaka sama da sammansa ya halicce su ya daidaita su ya samar da su amma ɗaukaka irin wacce ta dace da shi ba tare da sun kuɗa ciki ba alƙaunar sani mana ya ce magana ta biyu dangane da abin da ya shafi ma'anar sun mastawa ila sama'i fasawahun na saba samawa yake cewa anna listiwa huna bi ma'anar alqasd attam wannan istawa da aka faɗa a aya abin da ake nufi da shi nufata cikakkiyar nufata wa ila hadha alqawl ذهب منه كثير kan wannan magana wato ibnu kathir ya tafi fi tafsiri a cikin tafsiri fi tafsiri suratul baqara a tafsirin da ina surar baqara wal baghawi fi tafsiri surati fussilat haka imam al baghawi ma akan haka ya tafi a tafsirin sa na surati fussilat qala ibn kathir ibn kathir yake cewa ai da ila sama da Allah yake sun stawa ila sama abinda ake nufi ya nufaci sama wal istiwa ha abin da ake nufi da istiwa a nan da ake bayani domin ma'anar qasd an wato ainihin Kinsa ma'anar nufi a cikinsa wal iqbal da kuma fuskanta da annahu uddiya bi ila domin yayi ta'ati ko an sa harafin ila a tare da shi wa qala al kuma malam bagawi yace ai amada ila khalqi sama abin nake Allah subhanahu wa ta'ala ya na halittar lita sama kafin ka san mustawa ila sama fa sawa hun sab'a malamai magabata wani suke magabata suna suna da fassara guda biyu a karkashin ta ko da ste istawa ala wartafa ya daukaka ya wato sama ko kuma su ce wato Allah subhanahu wata'ala ya nufashi halitta sama da daidaita su sammai guda bakwai wa hada alqawlu laysa sarfan lil kalami an zahirihi mana yake cewa wannan magana da magabata suka ba juyar da lafazi bane daga ma'anarsa daga zahirin abin da yake nuni wa zalika li anna al-fi'la istawa ita saboda shi wannan aiki na istawa sun mastawa اقترن بحرف يدل على الغاية harafi ne wanda yake watsaye isa waɗin ya haɗu ya takuɗa ya gauraya da wato harafi wanda yake nuna zuwa ga mautuka walintiha da wato ƙarshen zuwa wani makura fantakala ila ma'anan yunasibul harfa don haka sai ma'anar wannan istawa ta shuru zuwa ga ma'anar da ta dace da wannan harafi al-muqtaranu bih wanda ya hadda ita a cikin wato ainihin aya ala tara qawluhu ta'ala shin baka ga faɗin Allah madaukaki ba da yake cewa yashrabu biha ibadullah yufajjiru laha tafsira wani idan ruwa ne yashrabu biha ibadullah wanda wato bayan Allah suke sha yufajjirunaha tafsira suna wato ainihin murɗo shi murɗowa haifu inda ma'anar wannan aya a nan da aka ce ya biha aka kawo biha yake cewa yurwa biha ibadullah abin nufi wani irin ruwa ne da ake wato ainihin ƙosar da bayin Allah ta hanyar ka sha ruwa ka ji ka da shan da kai kishirwa ta kau shine ake nufi da wannan aya da annal fi'la domin ma'anar yashrabu yana sha iktarara bil ba an gauraya ta da ba da ba a kawo ba ba sai ce aina yashrabu biha ibadullah eh, aina ha ibadullah wani irin ruwa ne da bayi suke sha amma aka ce aina yashrabu biha ibadullah sai zama wani irin ruwa ne da bayi ke koshi da shi yace to sai a bashi ma'anar koshi saboda baɗin da ta gauraya da shi fantakala ila ma'anar yunasibuha sai ya tashi daga asalin ma'anar da aka sashi zuwa ma'anar da ta dace da shi wa huwa yurwa ita ce ta wato ana shayar da su sha da za su koshi fal yadmanu ma'anan yunasibu ma'anar har shi aiki duk sanda aka gauraya shi aka hada shi da wani harafi to yana wato an kunsar ma'anar da ta dace da wannan harafin almuta'allaqu bi wanda ya ratayu da shi liyalta'im al-kalam dan zance ya tafi daidai dan zance ya saje ya zama ya bada abin da ake nema saboda haka malai ke cewa fassarar thumma ila sama da ake cewa thumma da sama ko da ila sama ya nufi wato ainihin sama ba ɗauke istawa daga ma'anar da yake da ita ba ta wato abu ya ɗaukaka ya yi sama zuwa ga ma'anar da aka faɗa cewar wato istawa a nan ana nufin ya nufa to wannan cewar ya nufa ɗin ba ta wili ba ba waskatar da ma'anar istawa ba ne zuwa wata ma'ana ta sarrai a'a zuwan ila ɗin nan shi ya bayu da a ce ya nufi wato arin sama saboda ila tana zuwa da ma'anar makura ko kuma matuka na wato wani abu to da haka malai yake cewa babu wani abu da ya shafi wasu abin tashin ta daga ma'anarta to da in ka ɗauke ta akan cewar ya ɗaukaku ya daidaita sama subhanahu wata'ala kana kan ma'anar da aka fi sanin wato istawa akai in kace kasada ya nufaci sammai ya daidaita su sammai guda bakwai shi ma dai saboda wannan ila baka zo da baka zo wa musulunci da wani abu sabo ba to da haka abu ne da yaran yana goyon bayan haka kuma sannan ma'anar ba ta lalace ba ko ta tafi wata ma'ana wacce take mummuna ba to malai yake cewa wannan shine amsar wanda yake da sanci cewa sunna su ma suna wasfatar da sufofin Allah daga yadda suke zuwa wato tawili malai yake ba wani tawili abinci a cikin nan fassara ce wacce take madaidaiciya daga cikin fassarar da magabata suka wannan shine abin da malai ambata dangane da abin da ya shafi ma'anar istawa ثم استوى إلى السماء فسواهن saba سماوات Allah ya saka masa da alkhairi abinda muka yi daidai Allah ba mu ladansa wanda aka shekaru da kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe